أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن استن وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله نجاة وهي خير زاد إلى دار المعاد ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن العمل الصالح هو أفضل ما اكتسبه الإنسان في هذه الحياة فإن, فإن, فإن اكتساب الحسنات هو عنوان وجودنا في هذه الحياة قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أصوبه وأحسنه أصوبه وأتبعه معنى أحسن عملا أي أصوبه وأتبعه أي أصوبه وأخلصه أي ما كان صائبا وكان, وكان أشد إخلاصا لله جل وعلا هو, هو, الحسن هو العمل الحسن الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية المباركة إن العمل الصالح هو الذي يرفع إلى الله جل وعلا وهو محل نظر الله فعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والعمل الصالح هو الذي يجعل العبد يتعرف, يتعرف إلى الله جل وعلا في حالة الرخاء مما يجعل الله, يجعل الله تعالى يعرفه في الشدة والملائكة تشهد للعبد وتعترف ويعترف العبد عند الملائكة بعمله الصالح ثم أيضا إن العمل الصالح هو الذي هو مما يتوصل به في هذه الحياة الدنيا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة هي الأعمال الصالحة التي يوقعها العبد والعمل الصالح رفيق العبد في قبره ففي حديث البراء ابن ففي حديث ففي حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه في حالة خروج في في حالة خروج الروح من المؤمن ومن الفاجر قال ثم يأتيه رجل شاب حسن العم حسن حسن الصورة حسن الكلام حسن الرائحة فيقول فيقول المقبور من أنت إن وجهك إن وجهك وجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فهذا يجعل من العبد يجعل من العبد أن يجعل أن يكتسب الأعمال الصالحة في هذه الحياة والعمل الصالح الذي يكتسبه من حياته هذه تجعل الحياة هي رأس ماله فبها يرتقي إلى المر... يرتقي إلى مقام إلى أماكن من فضل الله تعالى وبالعمل وبهذه الحياة يغبن كثير من الناس الذين أعطوا مثل ما أوتي جميع الناس لكنهم خابوا وخسروا في تجارتهم قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال جل وعلا واصفا ليوم القيامة أنه يوم التغاب قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بعض الناس استفادوا من صحتهم فنالوا بها الدرجات واستفادوا من فراغهم فنالوا بإيقاء الأعمال السيئة في, أوقا في أوقات الفراغ درجات طيبة بينما ضيع ضيع بعض الناس تلك الأوقات وتلك الفراغات في الملهيات وغيرها من, التي من, من الأعمال التي لا ترجع إلى صاحبها بفائدة لا في دين ولا في دنيا ولا في أخرى فتمسكوا عباد الله برأس مالكم وهي حياتكم وذلك عن طريق إيقاء الأعمال الصالحة واعلموا أن للعمل الصالح ضوابط للعمل إن للعمل الصالح ضوابط منها وهو أهمها الإخلاص لله جل وعلا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والضابط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الضابط الثالث القصد والمداومة قال صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ وقال في حديث عائشة رضي الله عنه إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن, أدومها وإن قل فسددوا وقاربوا ومن الضوابط عدم الاعتماد على العمل وإن كان العمل من الأمور التي تجعل وتزرع في قلب العامل الرجاء في الله لكن الاعتماد يكون على الله تعالى لا على العمل قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل, أحد لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أن ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فحافظوا على هذه الضوابط عباد الله واعلموا أن خير ما اكتسبتموه في هذه الحياة الدنيا هي الأعمال الصالحة هي التي ترافقهم في هذه الحياة من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبارك الله لي ولكم في السنة النبوية الشريفة وجعلنا من, من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجزء الله جل وعلا tsoron Allah ne tsira kuma tsoron Allah shine shine guziri ya zuwa ga ranar lahira guziri akan tafiyar da take tilas ce sannan tunatar eh, eh, eh, wannan hudu ba tana tunatar da mu muhimmancin ayyuka muhimmancin aiki aiki nagari da matsayinsa da ƙa'idodin yin aiki nagari a cikin addinin musulunci tsawarwarin aiki na gari shine dalilin wannan rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce shi wanda ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya muku jarabawa ya ga wane ne ya fi ku wane ne ya fi kyawun aiki malaman musulunci kamar alfudail ibn iyab sun fassara kyakkyawan aiki da cewa aikin da ya fi dacewa da daidai kuma ya fi ikhlasi wannan shi ne manufar rayuwa ɗan adam a cikin ɗabi'arsa mai aiki ne ba yadda za a yi ya zauna baya aiki domin rashin aiki shi ma aiki ne Allah ya ce inna sa'ayakum lashatta ayyukanku masu bambancin, wato mabambanta ne da juna akwai masu aiki nagari akwai masu miyagun ayyuka abinda Allah yake ɗaukakawa abinda ake ɗaukakawa zuwa ga Allah shine kyawawan ayyuka kuma kyawawan ayyuka din nan ana daukaka su zuwa ga Allah a lokuta daban-daban ana daukaka su zuwa ga Allah lokacin sallar asuba a kullum da lokacin sallar la'asar a kullum a kowane mako kuma ana daukaka su zuwa gare shi ranar litinin da ranar alhamis don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙoƙarin ya nuna mana mu kyautata ayyuka a irin waɗannan lokuta ya ce ana ɗaukaka lokacin da ake ɗaukaka aiki na lokacin sallar asuba ya kwaɗaitar da mu akan halartar sallar asuba a cikin jam'i domin a lokacin ne mala'iku suke karɓa-karɓan aiki da lokacin sallar la'asar a kan lokacinta kuma a cikin jam'i ranar litinin da alhamis kuma ya koya mana yin azumi saboda ya ce yana so a ɗaukaka aikinsa zuwa ga Allah alhali yana azumi aiki nagari shi ne jarin mutum shi ne abinda mutum ya fi kyau ya tsoruruta a wannan rayuwa domin rayuwa ga baki ɗaya jari ce ga mutum kuma da ita ce yake shiga cikin kasuwanci Allah maɗaukakin sarki ya ce masu karanta littafin Allah kuma suka yi tsaye da sallah suke ciyarwa daga abin da muka ba su a ɓoye da kuma a bayyane waɗannan su ne suke ƙaunar kasuwanci wanda ba zai yi asara ba wanda duk ya yi tsororin ayyuka na gari shi ne yake ƙaunar kasuwancin da ba zai yi asara ba kuma shi ne wanda rayuwarsa ta zamanto masa riba wanda kuwa Allah ya bashi rai ya bashi lafiya ya bashi rarar lokaci amma bai yi amfani da wannan ba domin aiwatar da kyawawan ayyuka gare shi wannan shine wanda aka yi masa ga shine wanda aka yi masa ga ranar alkiyama ya ga wanda shi ma ya sami irin lafiyarsa ya yi amfani da lafiyar da rarar lokaci ya samu darajoji maɗaukaka shi ko ya tozarta ta a cikin sharholiya da shagali da duniya da rashin amfani da lokacinsa da lafiyarsa domin aiwatar da kyawawan ayyuka ya ga ya yi asara ya taɓe shi ya sa Allah ta'ala ya kira ranar lahira yau mutagabun ranar kamunga wato ranar da mutane za su yi nadama saboda ganin yadda suka tozarta rayuwarsu a nan duniya tun daga kabari mutum idan ya mutu zai rinka burin a dawo da shi domin ya yi sujada ɗaya a rayuwan nan amma kamar yadda Allah ya ce wahila hun wa na ma hun an sha makance tsakaninsu da abin da suke so su samu shine komawa rayuwar duniya ba zai yiwu ba kalla ha kalimatun huwa qailuha wa min bar Zahun ila yawmi yub'athun saboda haka wannan rayuwa babu abinda mutum muka eh, babu abinda yi tsorori a cikinsa irin kyakkyawan aiki Shi ne wanda yake zai sa rayuwarmu mu ta ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yafi kowa alheri Shi ne wanda rayuwarsa ta tsawaita ransa wato rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka zamanto na gargari ya samu tsawon rai kuma ya samu kyawawan ayyuka mafi sharrin mutane Shi ne wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka zamanto munana Wata ran waɗansu sahabbai sun zo daga yaman wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu sai ya yi mutuwar shahada ɗayan kuma ya zauna shekaru baya sai wata ran wani daga cikin sahabbai ya yi mafarki da su ya ga cewar wanda ya zauna ya sami ƙarin shekaru daga baya an yi tashin alkiyama Allah ya ba shi daraja maɗaukakiya fiye da darajar wanda ya mutuwar shahada sai sahabbai suke tattaunawa akan mafarkin magana ta kai kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuna mamaki ne akan abin da uwanku ya gani ba ku san cewar shi wanda ya samu ƙarin rayuwa fiye da wanda ya mutuwar shahada ya samu ƙarin azumi fiye da azumin da wancan ya samu da ƙarin yin salloli fiye da sallolin da wancan ya samu saboda haka tsawon rai da rayuwar da mutum kake a ciki dama ce na ka samu ɗaukakar daraja a wajen Allah ta hanyar aiwatar da kyawawan ayyuka kyawawan ayyukan nan su ne suke sanya mutum ya zamanto su ne abinda Allah yake duba a cikin zuciyar mutum abinda Allah yake dubawa ba suran mutum ba ba jikinmu ba yana duba zukatanmu ne da ayyukanmu kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kyakkyawan aikin nan shi abin da yake yi ma mutum ake mutum yake tawassuli da shi yake tsani da shi domin samun karbuwa wajen Allah shine abin da Allah zai san mutum da kan cewa wannan na Allah ne wannan na kirki ne yanda idan tsanani ya zo masa Allah maɗaukacin sarki zai tuna da shi ba zai manta da shi ba kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga Ibn Abbas yace ka sanu ga Allah a lokacin tsanani sai ya san a lokacin a lokacin yalwa lokacin wadata da lokacin sauki sai Allah ya tuna da kai ya san ka a lokacin tsanani domin in ka sanuwa ga Allah shine a rinka ɗaukaka kyawawan ayyuka zuwa gare shi daga gare ka sai Allah ya maka wannan sai ya zamanto shaida a gare ka kan cewa kai na kirki ne kuma kyawawan ayyuka su ne suke sa mutum ya sami kyakkyawar cikawa domin duk wanda ya rayu akan abu duk wanda ya rayu akan abu zai mutu a kansa wanda kuma duk ya mutu akan abu a kansa za a tashe shi don haka ne wanda yake kyakkyawan aiki ya lizimce shi to shi ake makauna cewa yayin da mutuwa ma za ta zo masa za ta same shi akan wannan kyakkyawan aiki abubuwa da dama sun rataya daga kyakkyawan aiki Ga shi kuma kyakkyawan aiki shine wanda yake zai zamanto abokin zaman mutum a cikin kabari a hadisin albarawu ibn azib a cikin bayyana yadda ran mumini yake fita da yadda ran kafiri yake fita hajiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya mumini sai wani mutum ya zo masa a sifar saurayi mai kyakkyawar kama mai kyawawan kaya mai kyakkyawan ƙanshin jiki mai kyakkyawan zance mai kyakkyawar magana sai mumini wanda ke cikin kabari ya ce kai kawane ne wannan fuskarka fuskar wanda ya zo da alheri ne sai ya ce ni ne aikinka nagari saboda ka abin da kake yi a nan shi ne zai zamanto shi ne zai kasance irin aikin irin wanda zai zauna tare da kai a cikin kabari mai mummunan aiki kuwa mutum zai zo masa da mummunan kama da mummunan sifa da mummunan zance da wari wanda yake Allah ne kaɗai ya san tsananin warin wanda yake fajiri zai ce kai ka wane ne wannan fuskar ka fuskar wanda bai zo da alheri ba ce sai ce ni ne mummunan aikin da ka aikata sannan haka zalika idan aka tashi ranar alkiyama kyawawan ayyuka su ne suke zamantowa tsira ga mutum da ceto a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi gumi a wannan rana yadda mutane za su rinka iyo a guminsu kowa guminsa zai kai masa iya gwargwadon aikinsa kyakkyawa wanda yake da kyakkyawan aiki zai zamanto ya kere gumin yadda gumin ba zai kai shi ko ina ba wanda yake da miyagun ayyuka kuwa haka gumin zai kusan hadiye shi haka zalika akan sirat abinda yake tsirar da mutum akan sirati shine kyakkyawan aikinsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su wuce kan sirat iya gwargwadon aikinsu akwai wanda za su wuce kamar walƙiya akwai wanda za su wuce kamar iska akwai wanda za su wuce kamar ingarman doki akwai wanda za su wuce kamar mafi tsananin gudu na daga cikin mutane akwai wanda kuma za su wuce da jan jiki akwai wanda za su wuce da rarrafe da jan gindi tsira sai da kyar akwai abu ayyuka da suke a kan siratsi waɗanda su ne idan kyawawan ayyuka ne da idan mutum ya kiyaye su su ne za su hana shi zanewa ya fada cikin wutar jahannama su ne guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amana da sada zumunci saboda haka wanda ya yi tsoron amana har ya sanu wajen Allah da cewa amintacce ne ya yi tsoron sada zumunci har ya sanu wajen Allah cewa wannan mai kyautata ma 'yan uwansa ne na zumunci wannan shine zai zamanto masa ira daga ya fada cikin sirafi haka zalika daraja a cikin aljanna gwargwadon aikin mutum ne Allah zai tayar da shi duk da shiga aljanna da falalar Allah ce amma matsayin da za ka samu irin gwargwadon kyawawan ayyukanka ne saboda haka mu tashi tsaye a kan wannan duniyar a cikin wannan duniyar da tsororin abinda zai sanya mu mu samu tsira a nan duniya da kuma a cikin kabari da kuma a lahira shi kyakkyawan aiki ado ne wato ƙarin haske ne a zuciya da albarka a cikin rayuwa da albarka a cikin da albarka a cikin arziki da kuma soyayya a cikin zukata a cikin zukatan bayi kamar yadda ibnu abbas ya sifanta shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kan ni amfani da lafiya da Allah ya bamu ni amfani da rarar lokaci da Allah ya bamu domin kyautata ayyuka domin waɗannan su ne dalilin eh, samun kamun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imomi guda biyu mutane da yawa ana yi musu kamun ga a cikinta wato suna yin asara yayin da waɗansu suke samun ganima ya ce lafiya da kuma rarar lokaci domin kowa wanda Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi dama amma sai ka ga wani ya yi amfani da wannan lafiyar da Allah ya bashi wajen tsororin kyawawan ayyuka wani kuma ya tozarta wannan lafiyar a cikin sharholiya ya zamanto yayin da wani yake samun ɗaukakar daraja shi kuma yana samun wato gangarawa ne cikin magangarar halaka haka zalika rarar lokaci yayin da wani yake amfani da rarar lokacinsa a cikin tasbihi da tahmidi da istighfari da addu'a da ziyarar sada zumunci da sa'ayi wajen kyautata ma iyaye da sauran ayyuka na gari na kiraye zuwa ga addinin Allah da shirya taimako ga bayin Allah mabukata wani kuma yana amfani da wannan rarar lokacin a cikin sharholiya da ɗaukan waya da ɓata lokaci a cikin wato hirace-hirace da ƙila waƙala da sauran abubuwa wanda ba za su zo ma mutum da wani amfani ba sai ya zamanto ya yi asara Allah ya kiyashe mu da asara to mu kiyaye ƙa'idodin kyakkyawan aiki wanda addinin nan ya bayyana mana ka'ida ta farko ikhlasi mutum ya yi don Allah babu riya babu jiyar da aiki Allah baya kallon komai in ba zuciyarmu ba da yaya aikin yake sannan na biyu mu yi shi akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan aiki ba abin da zuciyarka ta raya maka bane ba abin da al'ada ta nuna maka bane ba abin da kai zato bane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ne don haka wajibi ne mutum ya tashi ya nemi ilimi ya san irin ya san abin da Allah yake so ya san ta hanyar yanda zai yi abin da Allah yake so shine ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na uku mutum ya yi taka tsantsan tsaki ba tsanantawa ba lagwalagwa domin wanda ya tsananta zai yi galaba wato aikin zai yi galaba a kansa babu alheri akan mutum ya zo ya fara yin ya zo ya takura ma kansa da yin ayyukan ibada wanda za su hana shi tsayawa da haƙƙin iyali ko za su hana shi neman abinci ko za su hana shi yin wani abu wanda yake wajibi yayin da ya zamanto abin da yake yi din mustahabbi ne wannan yana daga cikin wato hanya da shaidan yakan biyo ya zamar da mutane domin irin kuma aikin da mutum ya tsananta ya tsananta ma kansa ba ya iya dawwama a kansa to aikin ku da Allah ya fi so shine aikin da mutum yake dawwama a kansa komai karantarsa saboda haka mutum ya tsantseni ya ɗauki daidai gwargwadon abin da zai iya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'inu bin rauhati wal gadwa wa shay'in min al ku nemi taimako wajen aiki nagari da aiki da farkon dare farkon rana yan sa'o lokaci kankani farkon rana shine daga sallar asuba wato lokacin sallar asuba kenan da kuma karshen wato ƙarshen rana shine daga sallar la'asar kenan da kuma wani ɗan ɓangare na cikin dare shine kafin alfijir ya keto mutum ya samu daidai gwargwado abin da ya sauwaka a gare shi na sallar dare da wurdin dare da istighfarin dare da addu'ar dare ya samu ya yi. mutum ya ɗauki daidai gwargwado wannan ka'ida ce sannan ka'ida ta hudu muhimmiya shine kada mutum ka dogara ga aiki kasancewa ba aikinka ba shi zai tsirar da kai ba rahamar Allah da falalarsa ita za ta tsirar da kai aiki yana sanya maka raja'i kauna a cikin Allah amma ka sani ba aikinka ne zai tsirar da kai ba don baka san akan abin da zaka kare ba zaka samu mutum yana aiki nagari sai karshen rayuwarsa ya zo ya fandare saboda dogaransa da yayi ba akan Allah ba mu dogara ga Allah mu rike Allah mu aminta da Allah kada mu yaudaru da abin da muke yi mu rinƙa ganin aikinmu duk wanda yake ganin aikinsa yake ganin kansa yake ƙayatar da kansa da kansa yake ganin yana burge kansa to wannan haƙiƙa ya dauki ya fada cikin ya fada cikin tarkon shaidan domin babu wanda yake yadda da kansa yake yadda da yake da abin da yake yi yana yana tsarkake kansa illa wanda yake ya riga ya fada cikin tarkon shaydan Allah yake fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kawo kanku Allah shine yafi kowa sanin wanda yafi tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kyawawan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a kan Allah ya bashi kyawawan ayyuka yana cewa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin Allah ina roƙonka aikata ayyuka na alkhairi da kuma barin ayyuka waɗanda suke na munkari da kuma soyayya ga da kuma san wato miskinai mabukata wannan ya nuna mana irin abinda da mumini ya kamata ya kasance a kai kenan kuma yana cewa bayan kowace sallah ya ce ma mu'az kada ka bari ka rinka faɗa bayan kowace sallah Allahumma inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan ambatanka da godiya gare ka da kyautata bauta ya zuwa gare ka Allah ka bude mana kofofin ayyuka na gari ka sanya mu mu zamanto waɗanda Allah ya ba su tsawon rai kuma ayyukansu suka zamanto kyawawa mi tawassuli kuma da kyawawan ayyukan mu kan Allah ya yaye mana halin da al'umma mu take ciki na razani da tsoro bayan wannan annoba wadda ta zo mana da kuma irin halin da ake ciki na damuna kan Allah ya bamu damuna mai albarka ya ba mu aminci da zaman lafiya yadda za a iya samu a yi noma domin halin rashin zaman lafiya yana barazana ga abin da za a ci yana barazana ga sana'a yana barazana ga noman da za a yi Allah ya yi mana wannan hali mai tawassuli da kyawawan ayyukanmu shine babu mai iya ije mana wannan bala'i sai Allah Allah ya ije mana wannan bala'i da masiba waɗanda suke waɗanda yada wannan razani da barna da fajirci da fasadi a cikin al'umma da a hanyoyinsu da ƙauyukansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ije mana sharrunsu mun sanya Allah a gabansu muna kuma neman tsarin Allah daga sharrunsu Allah ka kare mu daga sharrunsu da su da waɗanda suke taimaka musu da waɗanda suke sa su da wanda suke agaza musu Allah kai mana maganin sharrunsu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا واكشف عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نجنا من الغم فإنك تنجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم عليك بالطائفة الباغية علينا يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا غدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل واجعله لنا متاعا إلى حين يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله